السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوم مع سوسة عريدكم كلموا Allah madaukakin sarki ya kawo mu a cikin wannan shiri mai tarin albarka wato sahabbai manya ɗiban fari shirin da manufarsa ita ce ya yi bayani a game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da darajoji da albarkatai da alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su domin mu kara tabbatar da cewa waɗannan mutane ba ƙananan mutane ba ne su ne tsani tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne tsani tsakaninmu da alƙur'ani mai girma su suka ruwaito mana alkur'ani mai girma su suka ruwaito mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da su ba da ba a samu wani musulmai ba da ba a samu wani musulmi da yake rayuwa a ban kasa ba su suka yi jihadi dan addinin nan ya tabbata jihadi na ilimi jihadi na takobi da dukkan nau'ukan jihadi da musulunci ya tanada muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shan waɗannan manya-manyan bayi nasa ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwa wajen koyi da su da kuma kwatanta irin abin da suka aiwatar a cikin rayuwarsu domin mu ma mu ɗiba irin rabo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana za mu iya samu duk da mun san cewa ba za mu iya kaiwa kamar su ba wannan shine majalisunmu na shida a jerin gwanan shirye-shirye da ake gabatarwa a wannan maudu'i na sahabbai manya ɗiban fara masu bibiyar mu idan musu manta ba a majalisunmu na biyar mun tattauna ne a kan hanyoyi da malamai suka tabbatar na ilimi da ake bi domin a gane cewa wani sahabi ne a inda muka kai da cewa akwai hanyoyi guda shida waɗanda suka tabbatar aka tabbatar da su ne hanyoyin da ake gane sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi dogaro ne da maganganun manya-manyan malamai guda biyu wato al'imamu abul fida ibn kathir ne dimashqi a cikin littafin alba'is al-ba'is al-hadith al al da kuma babban malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin babban littafin sa al-isaba fi sahaba a inda kuma muka ce al-imam ibn ya ambaci hanyoyi guda hudu al-imam ibn hajar ya ambaci hanyoyi guda biyar a inda suka yi ittifaki akan hanyoyi guda uku al ibn kafirin ya kare mu da hanya daya al-imam hajar ya kare mu da hanyoyi guda biyu karuwar hanyar ibn kafir da karuwar hanyoyi guda biyu na ibn hajar su suka ba mu hanyoyi guda uku ga waɗancan ukun da suka yi ittifaki a kansu hanyoyi guda shida muna fatan an fahimta sosai darasin mu ne insha Allah ta'ala zai gudana ne akan adadin sahaba shin sahabbai suna da adadi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne sun suna da adadi to wannan mas'ala ce da malamai suke da sabani a kanta amma dai al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito mana hadisi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka'ab bin malik ka'ab bin malik radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin gwarazan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mujahidai wanda kissarsa ta fi shahara ne a game da lokacin da aka tafi yakin tabuka shi bai samu zuwa ba yana ɗaya daga cikin sahabbai guda uku ko a ce shi ne jagoransu waɗanda ba su samu damar zuwa yakin tabuka ba ba don su munafukai ba ne a'a su ne waɗanda suka yi ma'alla gaskiya suka zo suka faɗi cewa wallahi babu dalilin da ya hana su zuwa Allah subhanahu wa ta'ala nema annabin su umarni cewa a daina musu magana haka suka zauna kwanaki hamsin ba a musu magana ba a kula su hatta matansu aka raba su da su a wannan lokacin har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sokar da ayoyi a cikin suratu bara'a wato suratu tauba waɗanda suke barrantar da su kuma Allah ya yafe musu to kabu bin malik radiyallahu ta'ala an a wannan kissa ta ta kin zuwa yakin tabuka da kansa yake ba da labari a ciki shi yake cewa kamar yadda al-Imam ya rawaito a cikin sahihinsa. sa wal na ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathiru sahabban annabi Salama a lokacin wato musulmai domin ba wasu musulmai a lokacin sai a lokacin suna da ɗimbin yawa wala yajma'uhum kitabun hafizun babu wani littafi rijista da za ta iya dunkula sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin babu tsari da a rubutawa shine mai riwaya ya fassara yake cewa yuridu diwana yana nufin babu wani diwani in an ce diwani ana nufin rijista a lokacin ba su da tsarin diwani ba su da tsarin rijista ba a da tsarin rijistar sojoji adadin sojojin da ake da su ba a da shi domin wanda ya fara wannan shine na umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر يدى على ميسة تبتا إيران سؤال إمام ابن سعد رحمه الله تعالى أكسن حبقات ناسا يتي سوا وكان أول من دون الدواوين سجدنا عمر رضي الله تعالى عنه شيني فوقا وان دي قاري يجيستا شيني فوقا وان دي فاري samar da rijista ta sojojin musulunci da adadin musulmai da ake da su aka fara ɗaukar sunayen waɗanda aka haifa in an haifi yaro shi a a masa rijista a hukuma ta musulunci sai na umar ya fara yin wannan to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan tsari to da wannan hadisin ko wannan maganar ta al-imam sayyidina ka'ab ibn malik radiyallahu ta'ala anhu malamai da yawa suka tafi akan cewa tabbas iyakance adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ce su kaza ne abu ne mai wahalar gaske abu ne mai wahalar gaske shi yasa al-imam ibn salah a cikin أتشل لتاقن مقدمة wadda ta fi shahara da muqaddima ibn salah fi ulum al-hadith yake cewa ruwina an abi zura'atar raji ya ce hakika mun yi riwaya daga babban malami al'imam abu zura'atar raji al'imam abu zura'atar raji ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne fitattu kuma masana ilmin rija wato masana mazaje da tarihi na mazajen da suke riwaya to shi na al'imam ibn sulah rahimahullahu ta'ala yake cewa mun yi riwaya daga al'imam abu zuwa'atar razi annahu su'ila an iddati marrawa an nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a game da adadin waɗanda suka yi riwaya daga annabi sallallahu shin guda nawa ne shin za a iya iyakance waɗanda suka yi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne sahabbansa فقال سيتي ومن يضبط وانيني zai حدث wannan? wa man yabbitu hada shin kana jin a duniya akwai wanda ya haddace wannan hanyar ikirari da ce ga adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam? sai ya kafa hujja yake cewa shahida ma annabi sallallahu alaihi wa wasallama hujjatal wada'i arba'una alfa shi dai abin da yake tabbatacce an samu cewa waɗanda suka halarci hajjin ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallama sun kai su dubu arba'in sai ba su kaɗai suka yi riwaya daga annabi sallallahu ba sannan ba su kaɗai bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ya bar sahabbai da yawa a madina sannan akwai sahabban sa waɗanda suke a maka su ko su zo sun yi aikin hajjin ban kwanan tare da shi ba sannan kuma akwai sahabbai waɗanda tun a wannan lokacin wasu suna wasu garuruwa akwai 'yan yamen a lokacin akwai waɗanda suke ƙasashen sham suwa ba su zo sun yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai dan al-imam Abu Zur'at razi yana nuna mana ku duba fa yawan sahabban da suka yi hijjatul wada'i da annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai dubu arba'in to ina ga sauran kuma waɗanda suka yi riwaya a gare shi daga gare shi sannan ina waɗanda ba su yi ruwa da gare shi ba amma kuma sahabbansa ne domin in ba mu manta ba an ambata mana cewa ba sharaɗin kasancewar mutum sahabi ba ne dole ya zama yin riwaya daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al-imam ibn hajar ya tabbatar mana wa shahida ma'ahu tabuka sab'una alfa sannan kuma waɗanda suka ya yakin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yakin nan da shi sayyidina ka'ab bin malik radiyallahu ta'ala anhu bai je ba sahabban annabi sama in ji al-imam abu zur'a razi sun kai su dubu sabai to nan al-imam abu zur'a razi rahimahullahu ta'ala yana nuna mana cewa ashe cewa ga adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko da adadin waɗanda suka ruwaito hadisi daga annabi sallallahu abu ne mai wahala ba karamin aiki ba ne ko da misali ana iya cewa zai iya yiwa a iya iyakancewa to amma wane ne ya yi domin hanyar yin tana da wahala wannan magana da al'imam abu zuwa a sarrafi ya yi kenan kamar yadda babban malami al'imam ibn salah rahimahullahu ta'ala ya ruwaito masa kuma ya ambaci haka a cikin littafin su al وقيل له الإمام للصلاة يتي أن كوشي عن الإمام أبو زرعة الراجي أليس يقال شنبا أنا وابا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث حديثين أن نسمى أي حديثين دبوه أربعة آلاف حديث حديثين دبوه غير حديثين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام أبو زرعة الرازي يتي wa man kala za qalqala Allah an wane ne ya faɗi wannan magana duk wanda ya faɗi wannan magana Allah maɗaukacin sarki ya cire masa haƙoran mashinsa. wato haƙoran mashinsa ba su da amfani tunda ya zilla karya wane ne ya ce hadisan manzon sama dubu hudu ne shi ce haza qaulu zanadiqati wannan magana ce ta zindiƙai zindiƙai su ne waɗanda suka zo suka shiga musulunci ba don su musulunci ba sun zo sun shiga musulunci ne don su ma musulunci zagon ƙasa mun san irin mummunan tasirin da suka yi ma musulunci daga cikin ayyukan da zanadiya suka yi wasu daga cikinsu sun raba ma kansu ayyuka ya za su ma musulunci zagon ƙasa wasu sai suka ɗauki gabarar ya za su ƙirƙiro hadisan ƙarya su sa su a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda idan aka ji an ce annabi sama ya faɗi wannan magana sai a rena manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin magana ce da bata dace a ce mai karamin ilimi ya ambace ta balle a ce annabin Allah wanda ake masa wahayi wasu kuma zanadiqa ah, aikinsu shine ya zafi su samar da shakka a game da hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar su kirkiro ba a ce ta hanyar su kawo wasu maganganu irin wannan su sha hadisan manzon sama guda dubu hudu ne da abin da ya game daga dubu hudu to ba hadisan annabi sallama bane ya ce wannan magana ce ta zana zanadika in ji al'imam abu zuwa raji shi ya ce wa man yuhshi hadisa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce waye ya kanci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi suna da yawa قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا ياكر أنسى ينادى صحابي دبو دريد دبو قوم شاهد إن جاء الإمام أبو زرعة الرازي دبو دريد دبو قوم شاهد من مر وعنه وسمع منه wannan wanda ya riwaya daga gare shi kuma ya ji daga annabi sallama su ne waɗannan dubu ɗari ɗin nan da kuma dubu goma sha hudu in ji al'imam abu zu'atar raji wa fi riwayatin min marra'ahu wa sami'a minhu ba min marrawa ba min marra'ahu wa sami'a minhu wanda ya ga annabi sallama kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. to wani ne zai ci hadisan manzo Allah ta sharma su dubu hudu ne ga sahabbansa waɗanda aka iya iyakanci adadin su a wannan lokacin kamar shi yadda Imam Abu Zur'a Razi yake faɗi dubu ɗari da dubu goma sha hudu فقيل له sai aka sake ce ma al-Imam abu zuwa ya aba zuwa ya kai al'imamu abu Zur'a ha'ula aina kanu wa aina sami'u minhu waɗannan da ka faɗa adadin su dubu ɗari da dubu goma sha hudun nan wai a ina suke wa aina sami'u minhu kuma daga ina suka ji annabi sallallahu alaihi sama. har suka yi riwaya daga gare shi qala sai ce ahlul madinati ka ɗibo mutanen madina sahabban da suke madina wa ahlu makkata sannan ka ɗibo sahabban da suke maka wa man bainahuma kuma waɗanda suke tsakanin maka da Madina domin a tsakanin maka da Madina sun a wancan lokacin akwai garuruwa akwai garuruwa to mutanen da suke tsakanin maka da Madina su ma su nawa ne akwai sahabbai a Madina akwai sahabbai a maka. domin na farko dai musulunci ya fara a Makka Allah ta'ala yau ma annabinsa umarni sallallahu alaihi wasallam da cewa ya bar maka ya koma garin madina sahabbansa da suke maka suka tashi suka koma garin madina wa an samu ko musulunci ya ta karbuwa a garin maka kafin annabi sallallahu alaihi ya rasu musamman ma lokacin da aka yi fatan makka a shekara ta takwas to sahabbai sun karu sannan kuma a tsakanin maka da madina sai akwai garuruwa sannan mutanen waɗannan garuruwan su sun musulunta kuma sun yi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to su ne suka ba da wannan adadin da aka iya lissafawa aka ambace su sannan ya ce wal arabu sannan akwai yan kauye akwai wanda suke kauye wa man shahida ma'ahu hijjatul wada'i sannan da waɗanda suka halarci hajjin ban kwana tare da shi kullun ra'ahu wa sami'a minhu bi arafata dukkanin su sun ga annabi sallama sannan kuma sun ji annabi sallama a arafa domin arafa ta tara mutane da yawa annabi kuma kuma yi hudu ba a arafa kuma sun ga irin ayyukan da manzon sallallahu yi har manzon sallallahu ya da ka'ida yake cewa khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ani haza, kuma matso ku zo ku karɓi yadda nake yin aikin hajji ku gani daga gare ni ya nake yin aikin hajji watakila daga bana ba za ku sake haɗuwa da ni ba Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam haka manzo mai kuma ya faɗa masa habbansa wannan to kenan sahabban annabi sallama sahabbai ne masu yawa adadin su kuma adadi ne mai yawa idan muna so mu hutar da kanmu sai mu ce sahabban annabi sanama iyakance adadin su abu ne mai wahala iyaka dai ka'idojin da aka ba mu na kasancewar mutum sahabi ne su ne za mu yi amfani da su domin mu tabbatar da sahabbantakar sahabi ɗaya ce sannan waɗannan hanyoyin da malamai suka ambata mana guda shida a matsayinmu na masu bincike wanda ba mun yi rayuwa da su ba mu kuma waɗannan hanyoyin su za mu ɗauka mu kalle su duk wanda aka ce mana sahabi ne kaɗai daga cikin waɗannan hanyoyi guda shida da muka ambata sai mu yadda da cewa wanan nan sahabi ne kuma alhamdulillah kamar yadda muka ambata malamanmu sun yi aiki domin tattaro mana sunaye na sahabban annabi sallallahu kamar yadda muka ambaci littafin al-imam ibn abdulbarri rahimahullahu ta'ala wato al-andalusi al-istiab fi ma'rifat al-ashab kokarin tattara sahabban annabi ya ka adadin da ya tabbata a gare shi sannan kamar al-imam ibn al-asir ibn jazari shi ma a ci littafin sa أسل الغابة في معرفة الصحابة شما يا أم بس سننكما بضمى لني الإمام نحجر يزوي من نشاق الزم يتركبوا للتفن وأن سمى لبي يرين يججع يتاتي يتتغامنا بالتافن عن إصابة في تمييز الصحابة أما يفيحا موت أن من يمن يمى لمينا مدى الخير ثم لني الإمام القصد علاني ya faɗa a cikin littafinsa su da mawahibul laduniyya yake cewa wa amma iddatu sahabatihi sallallahu alaihi wasallam amma adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar rama hashra zalika rama amran ba'ida duk wanda ya nemi sai ya gano haka ya ce ya tsance ga adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kanshi wannan aikin to faqad rama amran ba'ida hakika ya nemi ya aikata wani aiki wanda yake mai nisa kamar yanzu misali mutum ya ce zai tafi China a ƙasa daga Najeriya ya tashi ce zai tafi China a ƙasa kaga sai mu ce faqad rama amran ba'ida ya zai yiwa zai yiwa mutum ya tafi ya iya zuwa China a ƙasa ba za ka musu amma zai faqad rama amran ba'ida ya nemi al'amari wanda yake mai nisa da zai ɗaukan ma wani aikin ba wannan ba da zai fi amfani kuma zai fi kaiwa zuwa gare shi cikin sauki fiye da wancan aikin da ya ɗaukan ma kansa wanda shi ba dole ba ne kamar yadda muka ambata ya kai zuwa ga manufarsa sannan kuma gashi ya cinye lokacinsa a kan neman abin da yake mai nisan da babu tabbas ɗin samuwarsa rashin tabbas ɗinsa ya fi rinjaye fiye da samuwarsa إن جاء الإمام القسطلاني سيتي ولا يعلم ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى باب وند يسن حقيقة لي عدد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الله تعالى لكثرة من أسلم من أول البئسة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم سبب دليلي كمرهقة دليلي نفرقوشيني لكثرة من أسلم من أول البئسة saboda yawan waɗanda suka musulunta tun farkon aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ila an mata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa rasu وتفرقهم في البلدان والنوادي sannan kuma da yadda sahabban annabi sama suka yadu suka watsu filbuldani a garuruwa mabambanta wanna wadi da lunguna-lunguna kwararru da ɓangarori na garuruwa suka wasu da yawa so da kalimamul kwatsonani ya ce ka huta da kanka kada ka neman makanka aiki mai wahala aiki mai nisan kaiwa zuwa gare shi wato neman gano adadin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a abinda malamanmu suka faɗa mana na littafai a cikin littafai cewa wani sahabi ne ga hanyar da aka bi aka tabbatar da cewa shi wani wani nan sahabi ne to shi kenan sai mu karɓa mu imani da wannan kada mu je kuma mu yi ta ba kan wahala in ji al-imam al-qasqalani ta'ala a cikin littafin su al-mawahib al kenan mun gane cewa iyakance adadin sahabban annabi sama a ce ga su ga iyakar adadinsu to abu ne mai wahala da jazami a ce tabbas ka yi amma dai wasu sun yi muhawala su faɗi waɗancan adadin kamar irin adadin da al'imam eh, abu zuƙatar razi ya ambata mana cewa su ne aka yi riwaya daga gare su kuma shi ma ya ce waɗanda a hijjatul wada'i suke kuma mutanen maka ne da madina da waɗanda suke tsakanin maka da madina kuma ƙauyawa waɗanda suke ƙauyukan da suke wajen madina da waɗanda suke ƙauyukan wajen makka amma adadin su habbai adadin su habbai wani ya rantse ya ce ga adadin su to abu ne mai wahala ana sanin sahabi ne ta hanyar waɗancan ƙa'idodi da dokoki da sharɗi da aka ambata da kuma hanyoyi amma iyakance adadin su to aiki ne mai wahala abu na gaba shine tabaqatus sahaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba matsayin su ɗaya ba in an ce tabaka wasu mataki sahabban annabi sama matakai ne hum darajatun inda Allah sahabban annabi sallama su kansu suna da darajoji a wajen Allah subhanahu ta'ala kamar yadda a shimfiɗar wannan shiri darasin mu na farko muka ambata a lokacin da muke bayani akan me ake nufin da ake nufi da fadail me ake nufi da manaka to sahabban manzo suna sun ba ba matsayin su ɗaya ba wasu sun fi wasu al-imam an-nawawi ta'ala ya fadi a cikin littafin sa at-tafi yake cewa wa ikhtulifa fi adad tabaqatihim malamai sun kara ma juna sani sun yi sabani akan adadin matakan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waj'alahum al-hakim musnatay ashrata tabaqatan babban malami al'imam alhakimin mai saburi a cikin littafinsa ma'arifatu ulumin hadith ya ce su matakai sha biyu wanda kuma mafi yawancin malaman hadisi da malaman ilmin rijali sun tafi akan wannan kasawar da al'imam alhafiz alhakimin mai saburi rahimahullahu ta'ala yi الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أتشل كانت تدريب الراوي على شرح تقريب النواوي بيزوين هنا شرح واتشم مدن الإمام النووي سيكي شيوا واختلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد القابلة يتي أن يساقاني أجمد عدد متاكين صحبا النبي صلى الله عليه وسلم ta hanyar lura da gabatar mutum zuwa da musulunci ko gabatar sahabi a hijira ko kuma halartar ya kuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke masu daraja faja'alahu ibn sa'ad khamsa tabaqat al-imam muhammad ibn sa'ad a cikin littafin sa tabaqat al-kubra ya sanya su matakai ne guda biyar amma mafi yawancin malamai basu su tafi kan wannan magana ta al-imam ibn sa'ad a cikin littafin su a tabaqatul kubra ba amma wa tabaqatus sahabati inda al-imam al-hakim an amma waɗannan matakai na sahabbai guda goma sha biyu a wurin al-imam mai saburi sune insha Allah ta'ala a shirin mu na daba. za mu lissafo su da izinin Allah ko kuma mu lissafa wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara mana mu lissafa da cikin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kullum ya ƙara ba mu ganewa da kuma fahimta a cikin addinin musuluncin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana son waɗannan bayi nasa masu daraja masu ɗaukata, waɗanda su ne suka yi mana bako suka kawo mana addinin musulunci gabaki ɗaya wanda ke kunshi a cikin alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da aka ce waɗannan mutanen manya masu daraja ba su to kamar ana cewa babu alkur'ani ne idan aka soke su to an soke alkur'ani ne idan aka soke su to ana sukar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya kara musu daraja Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana sansu su a cikin zukatanmu da kokarin koyi da su sannan kuma muna ma kasar mu addu'a Allah subhanahu wata'ala a kullum ya ci gaba da saukar da alkhairi a ciki jagororin mu shugabannin mu gabaki ɗayan su muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu alkhairi ya ƙara taimakon su ya ƙara musu basira a wajen tafiyar da wannan ƙasa mu mai alkhairi mai albarka Allah ya ƙara mana zaman lafiya a cikin wannan ƙasa mu kafin haɗuwar mu a darasi na gaba muna addu'a muna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi a cikin rayuwarmu kuma kafin zuwan wannan lokacin muna cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh